yau a cikin sister region gana duka kap ba inda da ka te ba ka ganin project din Fisinawa wani lokacin nan na zamna tunani ni ke wanga ai kela mai a'a Allah na yi suna ne nake yi amma ba ni ke yi ba. Allah bi kanka yana warka. Eh yana bi na ne amma ba wai ni ke yi ba domin aiki ne alhamdulillah mun yi aiki amma karba shi muke jira wurin wa wurin Allah ba mu sani Allah ya karbi ko bai karbi ba amma aiki ai aka san gane nan ba gida ko unguwa ko community ko kabila ko wani abu da zai ce peace dawa wani alfarman peace dawa bai shiga gida ida direct ko indirect mm. ba wani kin fahimci ko mm. to kin ga Allah ne ba wai karfin mu bane mm. tarihin da ka bayar ga duka baka tabo batun peace dawa ba shi ina ka baro batun a peace dawa media shi wani abu ne da ya zo muna a cikin lokacin dawas january 29 2015 da muka create ka shi numfashin ka ba kafin ka eh, ka ba mu bayani yadda ka fara shi menene peace dawa media in an ce peace dawa media ai islam mhm. dawa media bi mana mhm. menene islam into our english peace mhm. so zaman lafiya dawa media wanda sallallahu sallam ya zo gari duniya ne when you know islam you know peace isa zaman lafiya dawa media manan peace dawa shine islam dawa media mm. amma muka yi shi islam mm. wasu nan musulun ba su zuwa wurin mm. shi yasa she muka bar musu su yaren su peace dawa media eh, amma bi mana islam dawa media mm-hmm. to wannan kuma kungiya ba ni kada ne na assasa shi ba muna da yawa akwai su malam ahmed yana american akwai su eh, baba yan alhaji guruza yana kasan london akwai malam baban musa yana kasan american akwai faisal alhaji shamuna yana kasan american sa'annan akwai eh, mai daki na ita ma ta rasu Allah mata eh, gafara ita ma tana ciki to muna nan ne da muka collaborate a wannan lokacin mutane na yusu eh, kin ga whatsapp ya zo mana cikin zangon mu a long line around 2000 and between 2016 17 mm. ya fara zuwa muna mm. amma whatsapp mu da muka same shi cikin 2014 mm. muka fara kisa muna da madrasatul fikr islam wannan muke bin malum ma na fatawa mm. tukunna muka zo kan peace dawa shi mm. sa peace dawa wannan da ke kan whatsapp group kun ga sun gaya maka it was created january 29 2015 next year in Allah ya da january next year da mu celebrate 10 years anniversary shekara goma so wannan ya zo da mutane ke use whatsapp da social media anyan da ba daidai ba mm. shi mu muka create muna kawo wasu su kan malum ma mm. muna audio kan wazin muna share hal ya zo muna nan 2000 January cikin June 29 2018 muka bude mai WhatsApp eh, am eh, muka bude mai Facebook page mm. tukuru nan muna nan last year in 2023 2023 October muka bude mai abin da ake ce mai TikTok shi sa social media shi ya zo aka yi da muka hassasa shi abin ya bunkasa sai muka zo muna aiki ɗewa muna gina rijiya a cikin kasan gana karanta mun gina rijiya 425 kwanakin ga muke kan na 25 425 dari fudu da ashirin da biyar kwarai a cikin kasan gana duka mhm. alta a kasan najeriya kun shiga najeriya a kasan kano in ka je kasan kano na da rijiya da yawa na fi dawa mun kamar gina ban kida da ya shaidi don ma'ana ban san lissafa ba amma kano wayanda suka yi Kano sun sani na zo zo Kano shekaru da yawa na zo an gangan wannan abubuwan a to shi wannan kusan peace dawa ba cibiya bane ba foundation bane eh, wata kungiya ne mai zaman kanta wanda take tallafa wa al'umma eh, AI foundation ne foundation bi ma'ana non profit organization a to gidauniya ne gidauniya ne eh na wannan kowa na ciki mm-hmm. hatta musulmi da wanda ba musulmai ba duka suna ciki mm-hmm. sa'annan banda wa'annan muna gina makarantu muna gina masallatayya muna tallafa da marasa galihu mhm. marayu eh, bebe kurma makafu ali yanzu aka mune Allah ya taimaka muna mhm. da Allah ya sa albarka cika abin da muka yi yau da ka gan Allah ya taimaka mu ne Allah ya bamu sa'a tunda aka kafa kasan gana a kanmu ne da gina farkon makaranta ta makafai which ki kanki kin gan makarantan yanzu sauran lokaci kadan insha Allah na fara karatu a kai mm. shi sa bari dai aiki ne da muke yi ɗewa ba da mu lissafa irin aikin da muke yi ba saboda shi Allah kada ne dai ya san adadin ma aikin da muka yi to kai da kanka personally ya kace ganin inda Allah ya dauko ka tun inda ka fuda kunna har zuwa yau ala hakikan ko ala kulli alin aiki da muka zo mu yi dai mm. ko Allah ya sa mu mu yi ko Allah ya taimaka mana da Allah ya sa albarka da malamai suka sa mana albarka iyayenmu da kansu suka sa albarka da mutane bayan Allah da ke tallafa mana da kuri wallahi tallahi ni da kaina na iya yi mamakin wani lokacin nan na zama tunani ni ke wanga ai shela mai a'a Allah na yi suna ne nake yi amma ba ni ke yi ba. Eh yana bi na ne amma ba wai ni ke yi ba domin aiki ne alhamdulillah mun yi aiki amma karba shi muke jira wurin wa wurin Allah ba mu misali Allah ya karbi ko bai karbi ba amma aiki ai ka san Ghana nan ba gida ko unguwa ko community ko kabila ko wani abu da zai ce peace dawa wani alfarman peace dawa bai shiga gida ida direct ko indirect mm. ba wani kin fahimci ko mm. to kin Allah ne ba wai karfin mu bane mm. yau a cikin sister region Ghana duka cap ba inda da ka te ba ka ganin project din peace dawa masha Allah ba wani Qur'ani ne ka gani rijiya ne ka gani abin wankan gawa ne dun cikin sistar gana ka gani mun giggina wurin wankan gawa kuma shi yanzu aka muna da wuri wankan gawa kaman guda biyu mutanen da aka wanke su yanzu aka sun fi mutane 200 dari biyu ana musu wanka kuma ba karban kuɗi muna da rijiya wurin duka an gina gawa aka kawo a yi mai wanka sadaka likafali na nan sadaka sabulun wanka wa ke ba da kudin mutane da ke kallon mu ke na kuke samun tallafi ah mutane da wallahi alhamdulillah masu kudi da masu kanana da manya hmm. kowa na ba mu sadaka masha Allah nagode eh. kwarai da